Hausawa Top TV tashar al'umma. Kana golo alaji ko? alaji na gayyace mutane ka zo ka yi abin da za ka yi ka ci ya cin ka za ka kare alaji ba. Kulai. ka yi ya cin ka Kana golo ka za su ce uku na cin yadda cire. Alaji bin gama ba ya turo ni farfesu. Kulai mm. zai gobe ma zan zo a mai na umra. Wa ga damu na ce na ba wulai.

nan yana kuma gida karfe yau ko la eh, ina ina ko ba ba na zama security to yau so security ba eh, na zama security da la jare je ni zai shiwo Allah wala ka bi shekara na ya kare zaka ga kuma tuna zama kamar na lagon kawai ok ke bulbul ke na wanka haka amma kai ka goshi kwa na goshi ja to ga fulanci nan ga na ga ka ga wuna zan je ma mama asibiti shi nan wanne wuna ba ba ja to ka ga asibiti ka laji a garuka zuba maka daga can kai kai garuka ka ji an kan jirma ko malaka zotira njirima kange njirima amma kai sai ka zo saboda abincin dari da saba'in kana kokowa da mutane wadda ne da kai da kai ka samu waje gado da kai ma kai na samu wuri wula ha da tebul ma Allah wula ka tuba nan ka ga wurin bai ci ba ka tuba ka ci ka kullun to ka ga alaji alaji ga ciki kulukuti alaji ajiya man na cici wula ga ga na ajiya wula sai ka kullun to wula a haka ma ya kara ma ba ko tuna ba da za ka zo gobe zuwa jibi da alhaji na nan wala sai ka koshi da abin da ana so tuna azumin ramadan ka kawo jama'a su ci su koshi sai ala yi maka jira aljanna amma ka zo ka harici abinci kakade alhaji cina alhaji mai harkar jirgin ta ka gan jiya ka gan yin gobe da jibi da kai za gani wai ya ce da kai ba kai ba alhaji kan da ka ce mi brush da kaza ba komi dan buru ba na kaya azumi ya zo ma da rana na kukan yin wa ka ci naka ka ci ka alhaji ya ce zai kaya ma leda aji ama zai zo da nashi guduma ya zo maka da shi. Na ga shi. To ka gani abin da yana so tunan. a ga wanda suna yi don Allah ba jin kudin zaba. Wanda suna yi don Allah ba a ce suna yi ba. Mm. Ka gani ya gayyace mu ya ce mu zo mu ci mu bi da baci. mun yi azumi ka gani ga alhaji batula jebe mm, ka ga alhaji batula ko alhaji nan ka ga aminan juna mm. duk aboki abu alaji ko wala ba na banza wato shi Alhaji Bature baya jin Hausa Alhaji Bature wannan ba eh, shi dariyan shi mai na Saudiya ne Saudiya dariyan shi ba eh. baya dariyan da ya wuce na Saudiya balatana kuma su shi ya aljanna hmm. Ushin Alhaji ne na su aljanna ne ka kai kaza na kuka kwano to ga ga sai ka ci kazan da ke diko hai wala Alhaji na da turtura na ga ma na da cikin na ce aljanna amarya addu'a ba amarya ya bayyana wuta ka eh. amarya bi ka ji mata amarya maka ajiri ci wala sai ka min ce kunnin ka kai eh? wanda nake ai gunde ma da amarya bai zo ba ne kana buros da kaza alhaji buri kaji alhaji ba zai kana ce shi ba ko alhaji zai kana ce shi a nan na na gwada ajiya. an ce ya bani mota wurai kai an ce ya ba kujera na ce daga kawo zuwa birnawa ba kujera wannan maka ba tukuna sai ya jiya ya dawo zai kani maka ta jiya na wu duka yana wanka ba ma da ya ce ba cishiya ya bani mota Ajiya jiya ba za a kara ma cishiya ba wuna miyan da kai ba za a kara ma jiya cishiya wai zai zo cishiya eh? tashi mu bi. ina tashi mu bi ina na goga ba zan koma ko ba an zan barka ba ga ma yan wannan na samu gida ka samu gida bula na samu gida ni da koma koma wala zai mama mu ya mutu da turu mama azubi <laughs> eh da turu mama azubi mama azubi mhm. in kai mi kotance jira na ni da gala ya isa wala saboda mama azubi ya zo zai zo da buhu alhaji kuma baya son harkan yunwa harkan jirman na so baya harkan yunwa ba ba matsala akwai matsala ba a nan ta ba damuwa a nan shi to ni da ajiya ya dole min jindi akwai wanda yana ji tsoro Allah wala ba dan sai ci ba ba ci ba ajiya na sai ci wala da na ci ka ga mama azubi na sace shi sace tara ma wallahi sace tara ma wallahi irin wannan miya da yaji nan ya zai kuma soyi wallahi da zai go hmm? kaga tuwo ta tuwo kaga ka saki mama zibi wallahi da zai kuma ba damuwa kan mutanen sun gama ji ba damuwa sun je sun gama ji liman ba shi ma ji amma liman wannan amma ya zo nan jira wallahi zai rauni ba Allah liman ya zo wallahi sai cire ne ba da mu saboda alhaji zai mi harka ne gobe ka dawo kinan hmm. in ka ji ana zo ka ci gobe ka dawo uwar ji da yayya miya ajiya ci. to masha Allah Allah shi taimaka da ta wallahi ka za ma wallahi ya gurguje ya jimiya to masha Allah masu saurare kamar yadda kuka kalli wannan bidiyo jato kenan wanda yake bayyanar da wato bidiyon sa a mazaunin dan gwari inda wato a wannan bidiyo wato shan ruwa ne aka gayyace shi ya je inda babu shakka yake batu a cikin wannan wata na Ramadana Babban saƙon da za ku ɗauka a cikin wannan bidiyon shine idan ka kasance kana da kuɗi to ka ciyar da al'umma a cikin wannan wata na Ramadana hakan shi zai samar maka tsanin tsira domin shi watan Ramadana wata ne wanda ya kasance mai ɗimbin albarka idan ka ciyar da mutum a cikin watan babu shakka kana da ɗimbin lada mai tarin yawa a wajen Ubangiji idan kana da kuɗi ka daure ka ringa ciyarwa don Allah ka tara jama'a ka ciyar da su ko kuma ka ringa aikawa gida-gida da kayan abinci wanda mutane idan an sha ruwa za su ci. A cikin watan Ramadana ana so a yawaita ayyukan alkhairi domin Allah su bahana wata ya wa mutum rahama. In mutum yana da dukiya tabbas zai samu lada mai ɗimbin yawa yayin da ya amfani da ita wajen tallafawa al'umma domin a halin da ake ciki a yanzu a wannan ƙasa tamu ana cikin wani ƙadami wanda al'umma suke neman ɗauki da tallafi domin kuwa iya abin da mutum zai ci idan an sha ruwa mu sani cewar wasu ba su da abin da za su sa a bakin su Allahu akbar mutum tun safe ya sahur ya kai zuwa magariba amma abincin da zai ci wasu wahala yake musu da haka ya kamata a ce masu kuɗin mu su ringa tallafawa wajen tallafawa al'umma da abin da za su ci musamman a cikin wannan wata babu shakka idan Allah ya baka dukiya ka sani cewa ba kai kaɗai Allah ya bawa ba Idan ya baka dukiya, ya baka ne tare da al'ummar da ke kewaye da kai, walau 'yan uwanka, ahalinka da kuma wato 'yan uwan da suke zaune da kai maƙotaka. Dukkan wanda yake zaune da kai makotaka yana da haƙƙin ka tallafa masa ka taimaka masa. Da haka ka sani cewa idan Allah ya baka baya baka bane kai kaɗai da ahalinka, ka tallafa wa al'umma wajen su na yau da kullum domin hannun da yake bayarwa ba zai taɓa faɗuwa ƙasa ba kullum shine a sama. Ya jama'a mu sani cewar ciyarwa tana da matukar albarka da amfani a cikin wannan wata na Ramadana. Ko da nawa Allah ya baka ka daure wajen wato bayyanar da shi wajen al'umma da kuma wato yin ihsani na kyautatawa. Ya Allah muna roƙonka a cikin wannan wata na Ramadana Allah ya Ubangiji ka sanya muna daga cikin bayinka waɗanda za ka ‘yanta su kai masu rahama. Ya Ubangiji Allah dukkan mu Allah ka yafe mana albarkacin wannan wata da muke ciki na Ramadana ayyukan mu na alkhairi Allah ka ninka mana su ya Ubangiji Allah idan mutuwar mu ta zo Allah ka sa mu cika da imani waɗanda suka mutu tun daga kan annabi Adamu har zuwa yanzu ya Ubangiji Allah ka yi masa rahama mu kuma idan ta mu ta zo ka sa mu cika da imani duka wanda uwa musulmi wanda yake da bauta bukata ta alkhairi Allah ka biya masa